وما أدراك ما القارعة يا كي وانا منزو me ya sanar da kai wannan lokaci da yake kwankwasar zukatan mutane saboda girman tashin hankalin da yake cikinsa wannan lokacin tabbas shine lokacin tashin alkiyama